A taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka kira da ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar babbar daraktar ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'adu ilimi da kimiyya Irina Bokova ta sanar cewa hukumar ta UNESCO na da damuwa akan matsalar ta'addancin da ta'addabi ƙasashen Afirka ta yamma wanda a cewarta batu ne da ke buƙatar ƙara mayar da hankali akan sha'anin ilmantar da miliyoyin matasa samari da 'yan mata ta hanyar basu karatu irin na zamani da na yaƙi da jahilci tare da koyar da su sana'o'in hannu. hannu saboda haka wajibi ne a saka kudaden da za su taimaka a cimma wannan guri euh, il faut davantage investir beaucoup plus euh, dans euh, la formation et dans l'éducation Irina Bokova ta kara da cewa hukumar UNESCO a shirye take don tallafa wa kasashe a ayyukan inganta lafiyar mata da yara ƙanana ta hanyar ɗaukar matakan basu ilimin da zai amfane su ya kuma amfani al'umma abinda hajiya halima sarmai ta ƙungiyar kare hakkin yara da mata sos fame amfan ke ganin sa a matsayin wani babban albishir abin da ta faɗi mu zai amfana ba wani ba saboda shi ilimi aka ce har tsawon rayuwar kai na kaga ba a sace shi ba a kwace shi baka tahiya ka bar ilimi a koda yaushe tare da kai yake kenan ilimi yana da muhimmanci sosai mu muna buɗe makarantun yaƙi da jahilci duk garin da muka je in muka ga garin da tsafta a share muka je baki rijiya muka ga babu wani ruwan tsanwa tsanwa babu kazamta tambaya miki akwai makaranta sai a ce i eh, akwai mata matan nan danganta da karatun da suka yi ke kula da waɗannan wurare da tsaftar gari akwai ana koya musu da tsafta bakin rijiya saboda ruwan ku kuke sha in akwai kazamta ai dole ku yi amai da zawo duk ana kwatanta musu to ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba ya bayyana cewa ko ba ga sha'anin ilimin 'ya'ya mata gwamnatin kasar na buƙatar UNESCO ta tsara ayyukan bayar da horo ga 'yan jarida domin taimaka musu da dabarun ƙara sanin makamar aiki saboda haka na tuntuɓi shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan jaridar Nijar Ibrahim Haruna don jin ta bakinsa a kan wannan yunkuri. yanzu lokacin da muke ciki akwai abubuwa da yawa na kan al'adun wanda sun bace wanda ka tambayi yan jaridun su kan suna su kan su matasa ba san ba a harkar amma wanda suka san wannan abubuwan suka kawo musu sani akan wannan abubuwan sai su samu damar yanda su bi kasar da wannan al'adun namu kan aikin su ma. daraktar hukumar unesco ta ziyarci gidan ajiyar kayayyakin tarihi musée national bubu hamma da ke nan yamai inda ta ce baya ga kasancewarsa cibiyar raya al'adun gargajiya wannan mize na matsayin wata makarantar bayar da ilimi saboda haka ta ce ya zama wajibi a bashi kulawa ta musamman sannan irina bukova ta leƙa tsangayar kimiyyar al'adu da tarihi ta jami'ar yamai inda ta saurari koke-koken ɗalibai da na malaman wannan sashe da ke matsayin matsalar wannan jami'a sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger